sashen Hausa na muryar Amurka ke gabatar da wannan shiri na hantsi kan mitoci 16, 21 da 25. Sai kuma ta yanar gizo a kan akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Kazalika za a iya sauraron mu a gidajen rediyon amfani fara'a niyya sarauniya da dalol fm a jamhuriyar Nijar sai ta alfa rediyo a kuma sun gana. Masu sauraro mu da dawa wannan shiri na hantsi. wanda ni Hassan mai na kaina zan gabatar. Shirin na musamman na kunshe da rahoto kan zaman juyayin da ake a yankin Ilela. Biyo bayan harin 'yan bindiga daɗi. Wani hali shirin tusa tsarin zamani a makarantun tsangaya a Kano ke ciki ne. Muna da rahoto. Muna da shirin ciwon mace da sharhin jaridu daga jamhuriyar Kamaru. Za mu kammala da sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. amma da farko sai ku gyara zama don sauraron cikakkun labaran duniyar. Jama'a Assalamu alaikum sunana Mahmud Lalo. Ƙungiyar ƙasashen yankin kudu maso gabashin Asiya na nuna matsin lamba wajen ganin an sako shugabar ƙasar Myanmar an San suci ci tare da maido da ƙasar kan turbar demokaradiyya. Ƙasashen sun ɗauki wannan mataki ne bayan wani taro a ranar Talata kan al'amuran da ke faruwa a ƙasar ta Myanmar ministocin harkokin wajen kasashen kungiyar mai mambobi goma da suka hada da brunei cambodia indonesia laos malaysia philippines singapore thailand da vietnam sun gana ta yanar gizo da takwarar su na miyamma kan matsalolin kasar wannan zama da suka yana zuwa ne yayin da rautanni ke cewa 'yan sanda sun buɗe wuta akan fararen hula masu zanga-zangar adawa da juyin mulkin da sojoji suka yi jami'an afghanistan sun ce wasu 'yan bindiga sun kashe wasu mata uku da ke aiki a wani gidan talabijin ɗin ƙasar a wasu jerin hare-hare da aka kai daban-daban a yankin nan ga har da ke gabashin lardin ƙasar waɗanda suka shaida lamarin sun ce mamatan na hanyar su ne ta komawa gida bayan sun tashi aiki inda aka shammace su a kashe su a wani yankin jalalabad bayanai sun yi nuni da cewa maharan dai sun tsere ba a kama su ba amurka ta saka takunkumi akan wasu manyan shugabannin iran biyu da ke goyon bayan mayakan houthi a yemen cikin wata sanarwa da ya fitar baitul malin amurka ya ce mansur al-sa'adi da ahmad ali ahsan alhamzi su ke kitsa har-haren da mayakan huti ke kaiwa waɗanda ke karewa akan fararen hulan yamal da kuma waɗanda ake kaiwa jiragen dakon kaya akan tekun ƙasa da ƙasa gwamnatin jihar niger najeriya ta sanar da rasuwar sarkin kagara mai martaba alhaji salihu tanko wanda ya rasu da yammacin ranar talatan nan kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da mustapha nasiru batsari ya aiko mana A wata sanarwa daga ofishin sakataren gwamnatin jihar Niger, Alhaji Ahmad Ibrahim Matane ta nuna cewa sarkin ya rasu ne a birnin Mina a sakamakon fama da rashin lafiya. Barista Abdulmalik Sarkin Daji shine kwamishinan kula da harkokin ƙananan hukumomi da masarautu na jihar Niger. Na farko wannan rashi babban rashi ne gare mu duka. Rashi ne na Niger State gaba daya. Domin wannan sarki yana ɗaya daga cikin tsofin sarki sama da shekara talatin da wani abu yana akan mulki da ina gan daga mai martaba sarkin sudan sai shi ce shi sarki kuma malami ne hmm. duk gaba daya muna juyayi ne na wannan rashin shi ma dai shugaban ma'aikatan gidan gwamnatin jihar Niger wanda dan asalin wannan masarauta ne Alhaji Ibrahim Balarabe Kagara ga abin da yake cewa wannan babban rashi ne ya same mu a kasan kagara da jihar Niger baki da sanin irin bawan Allah da muka rasa. Hmm. Mai mataba sarkin kagara ya kasance mutum ne wanda yake duk mutumin kasan kagara yana alfahari da kuma tunkaho da irin halayen da Allah ya masa na saukin rayuwa da kuma jin tausayi da jin kai da na kasa da shi wannan rashi ne wani gibi ne wanda aka samu wanda cike shi sai dai Allah da ya halicce mu wannan addu'an Allah ya karshi bakuncin garkuwan kagara Alhaji Yaro Namadi ya bayyana halin da suke ciki a masarautar mun dai babban rashi kare da kuma Allah ya ji kan shi ya rahamshe shi amma masarautar kagara kan mun yi rashi Sarkin na Kagara dai Alhaji Salihu Tanko ya rasu yana da shekaru 200 a duniya kuma ya hau karagar mulkin masarautar Kagaran ne a shekarar 1981 kenan ya share kimanin shekaru 35 a kan mulki. Ya rasu ya bar mata biyu da yara goma sha biyar da kuma jikoki da dama.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 kan irin rawar da suka taka wajen yunkurin kashe shugaban 'yan adawar kasar alexei navalny wannan takunkumi wanda wasu ƙwararru ke kallo a matsayin abin misali da amurka take so ta nuna an saka su ne tare da haɗin gwiwar ƙungiyar nahiyar turai wacce tuni ta riga ta ɗauki mataki akan jami'an rashin kan abin da ya shafi lamarin na navalny sai dai ministan harkokin wajen ƙasar ta rasha sage lavarov ya yi gargaɗin cewa ƙasarsa za ta mai da martani kwatankwacin takunkumin da amurka ta saka mata. labaran duniyar kenan aka saurara daga nan sashen hausa na muryar amurka yanzu kuma sai rahotanni a halin da ake ciki al'ummar yankin ilela da ke jihar sokoto kan iyakar najeriya da jamhuriyar nijar na zaman juyayin halin da 'yan bindiga da suka kai a yankin da ya sanadiyar mutuwar mutane goma sha biyu Ga rahoton wakilinmu Haruna Mamman Bako. Sashen Hausa na muryar Amurka ya koma a garin Amarawa inda muka iske mutanen garin da ke zaman makoki a kowane lungu da sako na garin da ya yi hasarar mutane goma cikin alhinin gaske tare da aza ayar tambaya kowanne daga cikinsu shin wani laifi ne muka yi hakantaccen muna. Kuma na ci karo a zagayen da ni a cikin garin da ɗaya daga cikin waɗanda suka yi hasarar 'yan uwan nasu wanda bai so na ambaci sunan sunansa ba saboda lai na tsaro yana cike da fushin gaske. Laila ba mu da kwanci hankali yau fiye da wata hudu ko uku kullum sai an dauke muna al'umma. Shin mu muna cikin gwamnati ya Sokoto ko ko ba mu cikin gwamnati ya Sokoto. Gwamnatocin mu ku ji tsoron Allah ko ba mu ɗauke mun kai la haula wala quwwata garin Illela da arzikin ka baka kwantawa garin Illela ka kwanta ka huta. Dare yayi baka da kwanci hankali muna kira gwamnati ta ji tsoron Allah mu take mulka ta ji tsoron Allah ta agaza mu taimaka mana. Su waɗannan mutane goma da da aka kashe ya ne abin ya faru aka kashe sunan ne cikin amarawa bayan an abu koma garin su mutanen da suka zo wani sun ka zo su doka haka ta faru biyar su aka yi ya ne. Kalin karfe biyu din da rabi sun zo sun doki anan mahaifi na Alhaji rabi sun doke shi yanzu haka yana hannu su. Garin da suka doke shi ne al'umma suka ji an doke shi suka yi doki aka bi su. Wurin da aka bi su ana yi hubare yi hubare nan ne suka samu sa'a suka harbe muna har mutum goma. zuwa wani gari ne daga nan aka bi su amara har wani gari da ake cimma shekari tun daga can ne sun shekarin na cikin gari hilla ne nan ne suka laɓe suka harbe mutum goma shi ma shugaban karamar hukumar mulkin lela na riko da ke ci gaba da ziyartar wuraren da ake wannan zaman makokin yayi wa sashen hausa na muryar amurka bayani kamar haka sunana alhaji katin na garkuwa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un abu ne wanda yake allah aikun wayo sai mu sa hannu mu karba abin da rage gare mu sai mu ci do'a ubangiji Allah sa gwada mu karshen irin ibtila'o'i da suka haɗo mana a ko ina a cikin garin na amarawa sai karatu alkur'ani ne ake ci gaba da yi wa mamatan da yan salatayya domin Allah ya ji kansu Allahumma kulli walika al-hujjati bin hasan salawatuka isa ambarura shi ne mai wakiltar wannan jama'ar majalisar dokoki ta jihar sokoto kuma yana garin na amarawa tun lokacin da wannan lamarin ya faru domin taya wannan al'ummar juyayi. wannan abu ne na bala'i ko zo daga ubangiji Allah subhanahu wataala muna roƙon ubangiji Allah wadanda Allah ya rayuwarsu Allah ya gafarta musu yan bindigar dai suna ci gaba da yan garkuwa da mutumin da suka sace a can amarawar wanda wurin ceton shi ne suka kashe mutane goma sha biyu da aka yi zana'izar su a ranar litinin da ta gabata haruna mamman bago na birnin kwanni sashen hausa na murya amurka daga birnin kwanni a jamhuriyar nijar gwamnatin kano na nuna cewar shirinta na cusa tsarin zamani a karatun makarantun tsangaya na tafiya bisa yadda aka tsara shi duk da haka wasu na cewar walwalar malaman tsangayar ya dace a bawa fifiko daga birnin na kano wakilinmu mahmud ibrahim kwari ya yi da karin bayani a bara ne gwamnatin Kano ta bulo da jadawalin gudanar da garan bawul ga tsarin karatun tsangayu bayan da ta kaddamar da shirin ta na ilimi kyauta kuma dole daga matakin firamare zuwa sakandare a fadin jihar gwamna abdullahi umar ganduje ya yi beta nasarori da ma kalubale san kano zama cibiyar ciniki ta najeriya ta arewa da ma wasu kasashen afirka to kasan almajirai kamar nan ne hedikwatar su kuma karatun nan ba ma yin su ake yi ba saboda watsaloli na yau da kullum to saboda haka muka ɗauko matakai sosai da sosai yanzu na wato gyara abin a sashi a cikin turbasa mun gina manya-manyan makarantu har guda uku wanda za su ɗau almajirai fiye da dubu biyu to amma kasan almajiran da yawa to sai dai muna tantancewa almajiran da ba sa ba 'yan kano ba ne mu mai da su a jihohinsu wanda suke nan kuma za mu sasa waɗannan makarantu a koya masu addinin musulunci fiye ma da yadda ake koya masu a karatun allo za mu ba su abinci da gadaje da kayan sawa da komai da komai wanda ake wa yara masu kwana a makaranta za a koya masu karatu ma irin na zamani da koyon sana'a yadda karatunsu na addinin musulunci wato za a yi masa shiri na ɗorewa sosai da sosai. sai dai kuma rai hashu abu ungogo wadda ke sharhi kan lamuran ilimi ya ce alarmomin da ke koyar da almajiran ya fi dacewa a fara baiwa kulawa. malaman tsangaya watan alarmomi watan su ne farkon abubuwan da mutanen da za a fara inganta rayuwarsu domin su ne jagorori na farko na gyara tsarin karatun alkur'ani ba wai jiha ɗaya ta yi wata ta ba muddin ana son wannan abin ya tabbata sai dai gabaɗaya jihohin nan su zauna su fito da tsari mai kyau kamar yadda aka yi na gwamnatin jihar kano ya zama na ya waya domin muddin aka ce gwamnatin jihar kano ita kadai za ta yi shauran jihohi ba shi ba to gaskiya ana cikin matsala. to amma masu bincike a wannan fanni na ilimin tsangayu sun yi tsokaci a kan yawan alkalaman makarantun tsangayin. da su a kano da ma yankin arewacin najeriya. wato samun cikakkiyar kididdiga abin da ake cewa almajiri pupil ko almajiri boy a jihar kano ko a koma ina ne a najeriya ƙididdige yasa abu ne da yake da dan wahala saboda rashin ita kanta tabbas din tsangayin da kuma yawan tashi da suke su motsa daga wannan shiya zuwa wannan shiya ko daga wannan bangare zuwa wannan bangare sai dai yawan almajirai musamman kama a jihar kano ya sama miliyan ɗaya da dubu ɗari shida wannan na same shi ne daga kididdigar da aka yi a shekara ta 2008 zuwa 2009 wato wannan lamba ko wannan yawan nasu ko alkalman da aka samu an bi ne ta manyan tsangayu waɗanda suke zahiran an san su an san da kafuwarsu da zaman su Dr. Muhammad Hadi Musa kenan na jami'ar karatu daga gida ta Najeriya wato Noun a takaice Mahmud Ibrahim Kwali muryar Amurka daga Kano, Nigeria. Kana shafa kuna sauraron wannan shirin ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. yanzu kuma sai shirinmu na gaba. Mai sauraro barka da kasancewa da shirin ciwon mace tare da ni Aisha Mu'azu. yadda muka alkawarta a makon jiya za mu dora daga inda muka tsaya inda yau a cikin shirin muka karbi bakoncin hajjiya aisha mu'azu masaniyar halayyar dan adam hajjiya asma'u abiwala daraktar cibiyar yara da mata na azawaj sai malama halima usman wilson marubuciya kuma shugabar kungiyar halima factor community initiative inda muka tattauna akan yadda ya kamata iyaye su tarbiyyar 'ya'yansu bayan mutuwar aure za mu fara da misalin da hajiya aisha mu'azu bai bayar a game da yadda ita da mahaifin 'ya'yanta suke kokarin baiwa 'ya'yansu tarbiyyar da ta dace a yi sauraro lafiya ma aure na ya mutu and I was never expecting aure na ya mutu ina da ƴaƴa biyu i still talk to my ex-husband saboda yara na za su kira shi mommy ga daddy za mu yi magana mu yi dariya i don't want them to be depressed mutuwan aure ba fitar rai bane kuma balle kuma akwai ƴaƴa tsakani ba wanda yake son mutuwan aure sai in ya zama dole amma in har Allah ya kawo maka mutuwan aure wanda akwai yara a tsakani so what i want mu most especially mu 'yan arewa mu gane shi ne wai sai kiga an ce wai aure ya mutu mata da mijin ma ba sa ma magana ba haka rayuwa take ba ka manta duk wannan zaman shekarun nan da kuka yi da mutum ai ko ba ku yi zaman jin daɗi ba dole ne wata rana za ku yi zaman jin daɗi harshe da haƙuri ma suke saba balanta na ɗan adam kuma in har abu ya zo da mutuwan aure su zama su ne number one priority dan auren ki ya mutu ko dan auren ka ya mutu that doesn't mean you will hate your ex wife or your ex husband yau auren ka ya mutu kana da yara and you hate your ex ƴaƴanka will always see you as the bad person kuma kai baka sani ba bata kanka kake auren wurin tunda auren nan ya mutu zaman ne bai yi daɗi ba you can still live a happy divorce life da ƴaƴanka ko kuma da ƴaƴanki ba za ki ce ce a'a dan aure na ya mutu ba ba abin da zai hada ni da shi dan iska saboda baki san gidan wa zaki shiga ba ko kuma ka ce a'a aure na ya mutu ba ruwa na da ita shashasha ai bata da hankali yanda kake ce mata shashasha na haka ƴaƴanka suke maka kallon shashasha yanda kike ce mishi dan iska ma mahaukaci haka ƴaƴanki suke miki kallon yar iska mahaukaciya but they will not say it ai ba a ce ku zauna gida ɗaya ba amma wasu za su ce ai ha yanzu tana son shi shi yasa har yanzu take kula shi ai in ni ne ba zan ƙara kula shi ba ko kallon gefen shi ma ba zan yi ba mutane nawa ne baka so kuma kake kula su kana so ka sa musu wannan goodness din nan a mind din su cewa cewa ko baka tare da mutum you need to be good to somebody yau mijinki ko dukan ke yake ba za ki taba ce kawai daga aure ya mutu shikenan kawai kin daina san shi ba ƙarya ne akwai incidents da yawa da yake faruwa da zaki aure auren naki ya mutu zaki shiga wani gida zaki zo ki fara regretting gwada ma gidan mijinki na farko akan gidan wannan wasu kuma da suka dace sai ki ga Allah ya ɗaukaka su ya ba su gidan da za su je su huta su da 'ya'yansu to fatan da muke yi kenan muna wannan mistake dan ka rabu da mace ka rabu da ita kenan har abada ko da 'ya'ya ma ba za ka kula ta ba za ku haɗu maybe a makarantar yara ma sai kai kamar ma baka santa ba ko salamu alaikum gaisuwar mutunci ma babu sai dai ma ka kallon banza ke ma kuma haka za ku haɗu ko a asibiti yaro ba lafiya za ku haɗu ko a makaranta wani hidiman yaro ko gaisuwar mutunci ba za ki mishi ba meanwhile ai ku suna tsaye suna kallon ku suna so su gaya za ku yi behavior yau mama da baba fa za su haɗu how will they react and your reaction will say a lot to your children su ma kuma haka za su tashi da shi ai na ma ya rabu da uwata and they are not friends so what that is not the life that we want our children to grow up with kamar yadda hausa suke cewa yara manyan gobe ba har yanzu mun ki mu ba su wani opportunity din cewa yes yara manyan gobe ne saboda selfishness din mu da greediness din mu ko aini na fi karfi tunda har ya sake ni fi karfi na na mishi magana ko kuma a'a na fi karfi na neme ta a'a fi karfi ma na muta magana to Hajji asma'u menene ra'ayinki game da wannan al'amari tarbiyya na yara da gida take fara kafin a je makaranta kafin a fita waje ainihin gaskiya in kika dubi halin da muke ciki kasar nan yanzu nan especially nan wurin mu arewa tarbiyyar mu ta riga ta taɓarɓare to abinda zamu fuskanta yanzu mu nan arewa shine maganar mutum iyaye ko da akwai wani halin da aka shiga na mutuwa a auren kamata yaran nan an ba su tarbiyyar da ya kamata a zamanin da zaki ga cewa ai mata da yawa sun bar gidan mazajen su amma ƴaƴan su tarbiyya amma yanzu ki dan cewa matan ma na gidan ma ya karasa ni zan iya duba cewa a shekaru talatin da suka wuce ko arba'in da suka wuce yara a 100% engaged za ki gansu a gidajen su da makarantar su irin suna yin abubuwa idan kina boarding house ne da karfe shida har tara da ki je lat out yarinya ko yaro is engaged kai abin da yake yanzu mu wannan abun namu magana batun waya social media din nan wanda mu ba mu amfani da shi ta harkin da ya kamata wanda suka kawo shi su suna amfani da su karu mu kuma namu muna amfani da shi na wurin rabuwa ko magana batun tallan nan abin da ya kawo magana batun bacin tallan nan shine mazan da suka taso saboda rashin tarbiyyar nan su suke bi suna bata yaran nan akwai wata mata mun taba magana da ita she's even a professor tace inda ta koyi mathematics ɗinta saboda tallan tallan goro goro tun da lokacin ana ahu ana taro ana sisi bakin kin ga akwai fraction ta ce ta ta koyi arithmetic ɗinta har ta zo zo aka koma da shi mathematics wannan ba aikin mutum ɗaya bane daga kakanni in suna da rai da lahiyar su uwa da uba uba na da nashin uwa na nata kin ga maganar batun muna aja masu aikin nan suna mana abinci wannan duk bai kamata ba ko kina da masu aiki goma a cikin gida kamata a ce yau yaki mace akwai wani aikin da kika damka wanda kika bata gashi wannan ke zaki shi shi ma namiji haka zamanin da akwai tafiya gona gona ko tafiya shago tsaka tsarin baban ka kanti ko teburin shi wani harkan abin din shi yanzu saboda karatu ba na aiki uwa na aiki masu aiki yaya sun dawo ba abin da suke yariya mace tun daga shekara bakwai kamata a ce an sa ta tana shaki wannan ki kula da wannan ɗauko makanki wannan ba za a jira a ce sai nani ko husband time wasu films da ake kallo kamata ma a ce ana kula da irin abubuwan da yara suke kallo ga magana batun sarastin din da ake su damben nan bai kamata a ce yara yan shekara biyar shida suna kallon shi saboda a nan wurin yana koya musu irin zama irin zuciyarsu mai karfi ba tausayi so da haka irin wannan abu duk bai kamata a ce yara musu suna kallon su daga ma wannan hausa fim za ki ga hausa mu ne yan uwa suna hausa wannan fim din da ake manya ya kamata su kallo amma har da yaran mu shekara bakwai shekara takwas tara goma suna kallo wanda bai kamata amma in manya sa kalla su sun sa abin da ake kalla amma yaro dan karami ba zai gane ba zai kokari domin a lokacin kinga a age of apart from ka fita daga toddler din nan ana kokari a lokacin a ce a koya ma yaro yanda zai tsarki yanda zai ci abinci da kanshi yanda zai arwalla ko da bai sallan nan da kyau ba irin shekara nan biyar zuwa bakwai din nan ba ta a kai shekara irin zuwa takwas tara din nan a lokacin da yaro ya asa ce ko wannan ko wannan iwancan yi wannan domin a lokacin da shi fa wannan yaro kwaikwayo yake duk abin da ya ga babba na yi shi ma zai yi to amma idan aka ingejin abin da ya kamata shi na to in yazo yana kallon wannan fim din yana ganin abubuwan kwaikwayo zai yi kasancewar kina yawan mu'amala da 'yan makarantu musamman a karkara wani irin hali karatun yara mata yake ciki to gaskiya kam yadda muka waye gari muka samu kanmu musamman a arewacin najeriya maganan tsaro ya zama ruwan dare kenan gama gari gaskiya domin gaba ɗayan najeriya ne amma babban damuwa kamar cikin aiki na da nake yi lallai ina yawancin aiki a cikin arewacin najeriya ne kuma gaskiya wannan yanayin da muka samu kanmu a ciki ya kawo mana babban damuwa tun ba ga mata da yara ba barin fara daga wurin maganar makaranta na tuna kwanakin baya muna ta kokari muna ta kuka akan iyaye iyaye su bar yara 'yan mata a makaranta aka yi ta roko shugabanni irin na addinai da na gargajiya su sa ba musamman a arewacin najeriya aka yi ta wannan amma kamar aka samu nasara kenan sai gab sai ga magana yanayin da muka samu kanmu a ciki aka samu rashin zaman lafiya a arewacin najeriya wannan kadai ya sa 'yan matanmu da yawa suka fara jin tsoron zuwa makaranta domin kin tuna kwanaki akwai lokacin da aka je aka kwashi yara a makaranta 'yan mata aka tafi da su to kin ga irin wayan abubuwan ya sa yan mata waɗanda dama muna ta kuka a bar su su je makaranta sun samu zarafin zuwa makaranta sai gashi fa maganar rashin zaman lafiya ya sa yan matan nan suka guje zuwa makaranta kuma bancin haka in kin ga inda ake kashe-kashe inda ake ma yan mata da mata fyaɗe kai abun gaskiya abun takaici ne abin tsoro sosai in an samu duk inda ake cikin zaman rashin lafiya dama mata da yara su suke wahala kin ga aikin fyaɗen nan ba karamin damuwa ba ne don mutane suna gani kamar a'a abu ne kawai da aka yi shi a abin nan ya wuce inda muke tsammani yana damun tunanin mata yana damun tunanin yara sai ka ga mutum har abada fa ba zai taɓa manta da wannan abin da ya faru ba so gaskiya yana da mummunan illa sosai akan mata kuma kar ku manta mata mu muke tarbiyyar da yara sosai sosai don mun fi sama da su a gida to in ka samu mace da aka yi mata fyaɗe wanda kuma har ya sa ta zama wani iri wani irin tarbiyyar wasa ta ma ya'a domin tana nan da kaskanci ne tana nan ta zama abun ta zama abun takaici ne kin ga irin wannan ya zama babban damuwa ga iyali ya zama babban damuwa ga al'umma yanzu ma ya sa mutane da ya kuwa 'yan mata nan ba su mamarin makaranta yanzu kinga ga kisan muna nan a arewacin Najeriya saboda talauci sai ki ga muna yawan tura 'yan matan mu talla da sauransu to kinga wurin tallan nan ya zama babban masifa kwanakin baya muka fita anguwa muka je muka taimaka ganu da 'yan anguwa in kin ci abin da mata suke ake faɗi abin da ake fuskanta don me rashin zaman lafiya domin talauci har daga nan cikin birni sai kiga sun yi nisa sun je wani wuri wai sun je talla a wurin lannan kan sai Allah ya san abin da ke faruwa da yan matan. To mai sauraro, anan za mu yi sallama a cikin shirin ciwon ya mace a yau. sai a tara da mu a makon gobe idan Allah ya raya mu yanzu a madadin lokacin ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka musamman ma bakin namu sai wanda ya daidaita mana sauti ni Aisha Mu'azu nake fatar a wuni lafiya. Zauren matasa. don duba korafin matasa don gano bakin zare. Kar mu zama 'yan daba muna bin 'yan siyasa. Shin matasa masu satar mutane ma na son a mutunta su ko kuwa hau teburin shawara? A ba ɗaukan ba filatani ba komai ba ne da lokacin da aka kera duniya a lokacin aka kera shi shi ma. Ya illa tura 'ya'yan masu hannu da shuni kadai makarantu masu inganci ne. Ko wallahi su sani ne 'ya'yan talakar da suke ko uwanu su ran sai sun zo sun sa su woho. Menene woho? Ihu. Zauren matasa na BOA zai rika zuwa muku duk mako daga nan nan sashen Hausa na muryar Amurka tare da ni Nasiru Adamu Elikaya. Ku kasance da muryar Amurka. Lokaci ya yi da Muhammad Awal Garba zai kawo mana sharhin jaridun Kamaru. fara shirin jaridar namu na wannan makon ne da jaridar da yakusa ta kasar jamhuriyar kamaru an ta rubuto mana cewar gwamnatin kasar ta kamaru ta niyan sake sabon damara na yaki da kwararwar cutar nan ta covid-19 a faɗin kasar gabaki daya sanarwar ta fito ne daga bakin ministan lafiya na kasar jamhuriyar kamaru mr maluda malashi a yayin wani taro na manema labarai da ya a sa. da ke birnin yawunde sai kuma jaridar sake an ita kuma ta rubuta mana cewa wani basarake a bangaren jihar yammacin kasar jamhuriyar kamaru mai suna jean raymond sakoju ya ce shugaban kasar jamhuriyar kamaru mr ya mance da sarakunan gargajiya cikin al'amarin gudanar da gwamnatin ƙasar ta jamhuriyar kamar sai kuma jaridan kalara an da ita kuma ta ce ta gano wata badakala da ake shirya mata na zagon ƙasa kallon yadda kamfanin yake da farin jini a kasar. wajen yada labaru masu inganci amma ta ce yanzu haka dai an hada baki ne da wasu manyan alkali na kasar don rufe kamfanin a ƙasar kamaru kuma da hana su yada labarun su wanda ta ce yanzu dai ta yi yunkuri na ganin yadda za ta yi ita ma ta bullowa waɗannan ɓangarorin na ƙasar jamhuriyar kamaru sai kuma jaridar the guardian post ta ƙasar kamaru hali ta ce a dai jami'an tsaron ƙasar jamhuriyar kamaru sai gogari matuƙa gaya na ganin cewa sun kwato yara ƙanana da kuma waɗansu sabbi mata a hannun 'yan bindiga da ke neman halaka su a gundumar mai da ke jihar yamma maso kudancin ƙasar jamhuriyar kamaru anda ake ta takaddama tsakanin masu neman datsa kasar gida biyu yau shekaru uku kenan da ake tsara rikici ya gici ya gicin yawa a kasar ta kamar za mu kammala shirin da namu na wannan makon ne da jaridar republic an da ta mana cewar yanzu dai rikici na kabilanci ya sake barkewa a kasar afirka ta tsakiya an da ta ce kasar kamaru tana da iyaka da kasar kuma al'umman rikicin ya da su suna ta turuwa yanzu haka sama da mutane dubu talatin ne suka tserewa matsugunansu a can kasar bangin, amma gwamnatin kasar Kamaru ta saka matakan tsaro a kan iyakokinta domin kar 'yan tawaye ta shiga mata kasar ta Mahama a karba muryar Amurka daga kasar Kamaru. Yanzu kuma sai ku gyara zama domin sauraron sharhin muryar Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Kasashen Isra'ila da Kosovo sun kulla hudar diplomasiya a hukumance biyo bayan shawarar da suka yanke ta fahimtar juna a watan Satumba 2020 da aka sanar a fadar White House a wancan lokacin saboda matakan kare yaduwar cutar COVID-19. Ministar harkokin wajen Kosovo Melissa Haradina Stobla da ministan harkokin wajen Isra'ila Gabriel Ashkenazi sun rattaba hannu a wani biki da aka yi ta yanar gizo a ranar 1 ga watan Fabrairu. Kakakin ma'aikatar harkokin wajen Amurka Ned Price ya kwatanta lamarin a matsayin rana mai tarihi. Deeper international ties help promote stability. Dangantaka tsakanin ƙasa da ƙasa na taimaka wajen inganta kwanciyar hankali, zaman lafiya da ci gaban yankunan biyu idan ƙawayenmu suka haɗa kai, Amurka za ta ƙara ƙarfi. A shekarar da ta gabata wasu ƙasashe da ke da rinjayen musulmi da dama da ƙasashen Laraba sun kulla alaƙa tare da Isra'ila, cikinsu har da haɗaɗɗiyar daular Larabawa, Bahrain da kuma Sudan. waɗanda suka daidaita alaƙa da Isra'ila a ashirin. A watan Disambar bara, Maroko da Isra'ila sun rattaba hannu kan wata sanarwar haɗin gwiwa a fannoni da dama da kuma amincewa da dawo da cikakkiyar hudar diflomasiya a nan gaba kaɗan. Kakakin ma'aikatar harkokin wajen Amurka Price ya faɗa wa manema labarai cewa Amurka tana fatan ɗaura kan ci gaban da aka samu wajen daidaita alaƙa Isra'ila da sauran ƙasashe. Uh, ya ce Amurka za ta ci gaba da kira da sauran ƙasashe da su daidaita alaƙa da Isra'ila, sannan za mu duba wasu sauran damammaki don ƙara faɗaɗa haɗin kai a tsakanin ƙasashe a yankin. Ya kuma yi gargaɗin cewa daidaitawa tsakanin Isra'ila da wasu ƙasashe ba wai zai mai gurbin zaman lafiyar Isra'ila da Falasɗina ba ne, yana mai faɗin cewa muna fata yayin da isra'ila da wasu kasashe a yankin suke haɗa kai a ƙoƙarin haɗa ƙarfi da karfe da kuma buɗe wasu hanyoyi na tattaunawa da musaya waɗannan kokari na bada da gudunmawa ga ci gaba na zahiri zuwa ga burin ci gaba da tattaunawar zaman lafiya tsakanin isra'ila da falasɗinawa wannan shine sharhin murya amurka da ke bayyana ra'ayin gwamnatin amurka domin fa'are wada hargitsi da yawan barna ba kariya Arewa a yau. Don duba tarihin yadda yankin yake a dacan, mutum ya taso tun daga Sokoto ya shiga Borno ko daga Ilori ya isa sayo lalami lafiya. Allah ya kadarci na cewa ni barawo ne. Mun abubuwa na rashin arziki a kasar nan daga baya ne Allah ya kawo shiriya ya kamata in zo in nuna ma gwamnati hanyoyin da za a bi a magance wannan abun cikin ruwan sanyi. Shirin Arewa a yau zai rika zanta da jagororin Arewa, talakawa da kuma gwamnati. Shin za a iya samun bakin zarin gyara yankin? Ku kasance da ni Nasiru Adamu Hikaya. Don sauraron wannan sabon shirin ku kasance da muryar Amurka majiya kwakwara ta sayi har labaru. Arewa zumunta ta mudu sai nishadi sai Masu sauraro da wannan muka kawo karshen wannan shiri na musamman. A madadin muryar Amurka sunana Hassan Maina kaina da na gabatar ke sallama da ku mu kasance lafiya.